Jihohin Adamawa, Yobe da Borno na Arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jihohi takwas da za su ci gajiyar tallafi na Naira miliyan ɗari biyu kowannensu daga wani asusu na haɗin gwiwa na Naira biliyan ɗaya da dubu ɗari shida tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya, ƙasar Japan da hukumar raya ƙasashe masu tasowa na ƙasar Amurka domin rage raɗaɗin talauci musamman ga mata da suka rasa mazajensu sakamakon ayyukan ta'addanci na Boko Haram. Hajiya Aisha Jummai Alhassan, minista Ministan ma'aikatar kyautata rayuwar mata da kula da jin daɗin jama'a na tarayyar Najeriya ta shaida wa taron ƙungiyoyin mata a ɗakin taro na gidan gwamnati a Yola Fadar jihar Adamawa cewa matan za su amfana daga rancen naira dubu goma zuwa dubu ɗari da babu ruwa a kansa. Bashi ne da ba za a ce sai ka kawo ko kawo eh, takaddan gida ko ka kawo takaddan fili da mai sana'an man gyada mai sana'an toyon kosai doya masa mai sana'an sai da itace duk kuna ciki sannan biya ko dubu goma aka baka zaka biya a wata shida ne wannan jari kuma ba za a ba wa mata kyauta bane don in an ce ga jari an baku kyauta mata sai su nufi kasuwa zuwa sayan holland ko sufa saboda haka yace domin ku yi amfani da shi don rage talauci don taimakawa mazajenmu don mu sami zaman lafiya. Ita ma a nata gudumawar Malama Hanatu Yaro na asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tallafin rancen zai rage jefa mata da kuma yara mata cikin hali na gallazawa da cin zarafinsu sakamakon talauci. Kulawa da yara abu ne da ya kamata a yi. A duba yara, a duba lafiyarsu, duk wani abin da ya safi yara musamman wajen fyaɗe da sauransu a tabbatar da ma'aikatar mata saboda a kawo mu ga mun bi haƙƙi da kajin yara da aka yi musu fyaɗe da kuma aka yi musu ba daidai ba. Malama Fatima Ismail, uwar marayu ta shaida mini a hirar da na yi da ita jim kaɗan bayar ganawar fa'idar tsarin rancen mai lakabin jarin mata. Yayin da Mrs. Feria Solomon ke yi wa shirin kallon wani da zai taimaka wa mata matalauta marasa galihu. Musamman mu da muke da yara marayu rayu ba mu da yara manya wanda za su taimaka mana yanzu kaga mun da mu samu biya ma yaran mu ma har kuɗin makarantar da za su yi karatu specialin kamar ni ka gani ina kiwo ina sai da kayan su minara da kayan miya hakan nan ba karamin taimako gaskiya yi mana ba ba abin da za mu ce sai dai godiya ga Allah sunana Ferio Solomon shiri ne mai kyau wanda zai tallafi mata masu sana'a domin zai sa mace ba za ta yi zaman banza ba tunda aka ce har bashi ne ka san ka karbi bashi za ka yi kokari ka yi duk abin da za ka yi domin ka samu ka biya Kimanin mata dubu ɗari hudu ake sa ran za su amfana daga shirin ajiyar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.